الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ne kafin ya baci daga kafin littafin aqidatul imam muhammad ibn abdul wahab rahimahullah ta'ala ko littafin ne gari salafin ilalil qasim yinan na tafi goyi bemi yanzu حجة 1435 na adinere yau يوم guwo october 2014 kalendar الميلادية من ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل بل أعتقد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه ولا أحرف الكلمة عن مواضيه ولا ألحد في أسمائه وآياته ولا أكيف ولا أمثل صفاته تعالى بصفات خلقه لأنه تعالى لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيل وأحسن حديثا فنزه نفسه عما وصفه به المخالفون من آل التكييف والتمثيل وعما نفاه عنه النافون من آل التحريف والتعطيل فقال سبحان ربك رب amma عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من قوى من الإيمان بالله من إيمان جبتيتي al'imanu bi ma wasafa bi nafsahu ya zo la imanu jibiyar dole na tuya ci gaji mini wuya ne fi kitabi da littafi wani ala lisani rasuli daga gintarar tucuba na mu'minin mursa sallam nan min gairi taharifin wa ma'adi taharifa wala ta'tilin wa ma'adi ta'tila ke taharifo wala ya gama fan ko ta'tili masuku yana sai ci gari tabbatar da lolawon yoya bala ta kidumi bi akide an Allah subhanahu wa ta'ala kida sai ci na litata ma Allah tuna laisa ka mislihi shay'un eh da bane da shi sai cina wa huwa samiu albasir ngai ka tune wa mai lena fala an fi anu ma wasafa bi nafsuhu yana eh, tace gaji mini ya ni ya tsoya wala hariful kalima an bihi ma fangan daga banu danabwa wala ulhidu fi asma'ihi wa ayatihi ma ji ilhadu da sunan tsoci bi ayan tsociya wala ukayifu na ga kaifiyar sifatiyar tsoci dana wala umasilu sifatihi ta'ala bi sifati khalqi sifan ta yace mai alu da timini sifan ali to li annahu ta'ala ibada ta na latuna la samiya lahu adiyan da buna ga abin tsoyaci nan wala kufuwa lahu eh madda buna ga san tatin da tsoyaci wala nidda lahu eh madda buna ga mu babe tsoyaci nan wala yuqasu bi khalqihi amma Allah tsoyaci sa tatin da ali tuji fa innahu subhanahu wa alam bi nafsihi tsoyaci je ilimi ya ci ta cunga wa bi gairi da zai ji wani wa ku qila idan e yace ci ma siya ga wa asanu haditha idan e yace ci ma wuje ga fa nazaha nafsuhu ce ta mini tata amma wasafahu bihi almukhalifuna ke na zai jali banin e ji ce ci na lugwa min ali takif min zai je takif na wata min zai la ce ci bi ali tujina amma nafahu wa amma na fawo anhu annafuna min ali taharifi wa ta'til yan ganin bai ali ke mini za zai ji tarif ne mai zai ji tatili ne ne gana fakala su ba da su na gan su ba na rabi ka rabi ne zaki amma ya fi fud sai ya ta ya tunade da ke ne zashe laji ce ce na lugwa za mu ci ko yanzu jali na tuci bebe na bana wa salamun alal mursalin aminci mulu tabbatu ya tuci shi walhamdulillahi rabbil alamin da bata mulu tabbatu ya tuna jalita bata nan ba nan man gawa minal imani billahi mini imani ji ba tsoye ci al'imanu bi ma wasafa bi nafsahu fi kitabihi ala lisani rasulihi min gari tahrifin wala ta'til wale babon nan manyan ji bayani ji gan mini imani ji bai tsoye ci ezula tsoye ci jiwe bai na gabe da alkur'ano bi si na atazu na ko wo mo ga ya ma wo mo ga ya ma wo lawon ya kemi na bi yun na nana ki wo ga lu wo ba ni na wo ga ji wa mi tu o ma so bidiya wa ma kuma rasulu zuhu. Ina tun cikin Allah ne gaji ya goma na akmanu fantahu sai ci da sunnaji walillahi alasmaul husna fad'uhu biha sai ji sunna ja ta suna suna ti ga gaji sai ce annabi ga sai ji sun naji su sha addini za na ga da kan gina zanna da aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam mu fake gabe annabi za a sallan fake gabe gan wale ga ne wado ne gan sifat ne gabe da alkur'an wani wala wani tabbatarwa sifat ne gabe da sunan ya ta zuna wala wani ke wala wani tabbatarwa amma wa la sifayar tuyaci abin hadita ga bani tuyaci gan wuda ilimi wallahu ya alamu wa antum la hmm. Allah je ilimi ya madiya hmm. wa allama adam al asma'a kullaha hmm. Allah suna bata lawu annabi adam alimul ghaibi wa shahada to suna da ilimi ina suna to yana wa tulana wa inda mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu je ko shi ya gaibu wanda ba sai ce zanu je ilimi wa sai sai ci buji sai ci bai yi kwe inna allah la kulli shay'in qadir to yace da iko yake yin dundu ce ce woga Kadi sami allah wa qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila allah wallahu yasma'u tahawurakuma ce ce woga yin zagi na dabba wace complaint ya bubun kadi sami allah wa qawla allazina qalu inna allah faqirun wa nahnu aghniya ai ga ce ce woga yin zai yi ga ga ce ce talaka mu ga dukiya da ce wannan am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum ayo ga koyi ga na ga suna to ga na ga tlana yiwowa wa fa to to to ci be fiska kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali ya kira yanzu ne be tiyan bane ga hazo ci ake fiska to ci kullu shayin halikun illa wajha yandoro ga jalaka banda fiskayen ceci inna ma nutimukum liwaji illa iye yage ba fiskayen cecio ceci wa bifa alkiyami waje a rabuka kawal malaku saffan saffa ceci ne dunduye allazi yaraka hina takum wa taqallubuka fi sajidin ceci biye yadullahi fawqa aydihim ya gwan sai take ya gwabu tabarakallazi bi yadihi almulku huwa ala kulli shay'in qadir anin sa sun ga yaminullahi mal'a gwagwa lokaci cin washe anin sa sun ga wakilta yadai yamin gwagwa baban sai ci gwaluyo inna allaha yusitu yadahu bil layli liyatuba musii'un ti yusitu yadahu bin nar tuba musu layl sai ce ji fushi wa mai tulmuminan mutamidan sani ga mu'minu bai diganga yana faje za wu jihar na mai gami jihar na makhalidan fiha wa gazi ballawa ne tuci gaji fushi buyi wallah annahu tuci magala na buɗewa da azaban alwali ma shi ne wa gazi ballawa ne tuci jiya da bai zai da kadu radiyallahu anil mumini na iri bayu na kata ta shajara tuci da jibin mumini shi ne fejin baya wa karkashi ya ci ma wani tuci wa mumini shi inna Allah yuhibbu at wa yuhibbu almutatahhirin mutatahhirin cece wanda yaje ji tuba ne mai wanda yaje eh, lali na wa aqsitu inna Allah yuhibbu al-muqsitin eh, ife yaji adalci cece wanda yaje eh, yaji adalci na annabi sa sun ga yadu haqqullahu ila rajulain cece matsallo ba za guba yaqtulu ahaduhuma al-akhar zaini ga zainihu wa kilahuma yadkhulu janna zaguba ba ma ga gadan al wa kama qala sai ce Allah ta tafi al'arashi ar-rahman alal arshi istawa ثم استوى على الأرش الرحمن هو القاهر فوق عبادي هو العلي الكبير إني متوفيك ورافئك إلي bata sifat ne bai ne yanzu la imani jikiyo yanzu la imani jibiyoyi amma sifa ne bai ne ganji zugun wa yiwuya kemna sai gana ga gan kemina ne di gana wa ma ke latifin ta shi dabi ya halitta ja alkaulu fi sifati kalkauli fi zati walkaulu fi babu sifati kalkauli fi babu na kaidu tauhidi bu alkaulu fi sifati kalkauli fi zati e ga na wa ga te sifati wanda shi dai ya kim na wa ga te zati wannan zati yan sai cin da umbe umbe zati lan ya halitta dora ko a ta ga sifati sai cin da sifati dora mini sifan halitta uji ba والقول في بعض الصفات كالقول في بعض wọ́n gbọ́gá aṣáyẹ́rà yìí àgáyìmá àjíbẹ̀ sífàtí kútó àbẹ̀ àsánmù wọ́lbọ̀sọ́rù àsánmù wàlbọ̀sọ̀rọ̀ àlìrádà alìmọ̀ṣíà hajjé sífà àwọn àwàtájẹ̀ dábẹ̀ẹ́ sifa ne kenan kuma gaji kiya a gaji da biya sifa wuto ba ne ye gobe ba nyo sai iri ne je sifa ji ma are ya so kwa bel be zan yo jiri na to na sifa ne kenan yuji tabbatar wa ya ya ce ma biya ni ta ki mai wale saka misli she umbo hata alamu lahu samiya ko ayo zai gbi zai gbi ka ti masala sifa to ne jami'a ji a ga tsaye ci da suna wadda sifa ko ye ba ci ganji zugun mutazila shi a gato yake je suna ma wani sifa a gato yake alimu amma bila ilimi wai basira amma bila basar mu qadiru amma bila kudura mu sami'u amma bila sami Allah kiyaye mu a ti da shayara shi a gato yake bi sunna shi yi ma ni sunna shi yace ci bayinu amma sifatu na ajenda bayinu guta ba sifat ne kina ajenda duna sannan shi agbi kai Eh? ba biyan asma fi fatin a cibe da zai shibe ga horo bi da wannan a ga tuwa shibe sunan nike ce wani na dolalu woro da yin hirafi ba biyan kibo ba biyan asma'u wasu fatimu allah kiyaye mu wale gan mu'attila shi agan ko hmm. jami'a mini mu'attila ba don mu'tazila mini mu'attila ba don a sha'ira ji to mini labuwa labawadin bala ta tudu bi aqida an Allah kida Allah subhanahu wataala laysa kamithli shay'un huwa samiu al wa laysa kamithli shay'un ne ji rajiya da hila so bi ali na ji kenan ko wa huwa samiu al ma ne mu'attila ma mele amma bi yele mun bi mini ali ji ba ko ayo fala an fi anu ma wasafa bihi nafsahu yana to ya shiga jimini mini ni na yura to ya shiga mu ya a annabi ga to ya tishi yanzu da rabbuna ila sama'i dunya fi thuluthil akhir min al akiri to ya shiga mu ya shi annabi sa ga to ya je aga shiga na uya ga mu ya tishi ga ga yana tishi ne ra masa kuma ko ga malaika na ga waliyan na sai kiyon ne tarifu sai su ga yadda lai ka idim ya goya ta sashi ya gwa abu wada tare bujo ga kudurutu lai foka ka yin wani na tsale ba kuyo ku? ce ci ga lahun ma ya sha'u da fi hawa ladayi na mazid da gina a jina jade na gaba na jina ma de bibe daga ba su ya ce bibe wancan ya nazari lawaji da alkarimu ya yi ma jibe ga mumini jale ya ce a ga yana ale na wuce yi Eh, mai yin alijanna wa jin tuyi ta aliyar an gole ne fata ke ta harifu shi Allah kiyaye wallawa harifu kalima amma wadihi ya fan kalima daga danuwa wala ulhidu fi asma'ihi wa ayatihi ma ji lahadu sunan tuyi ba ma ke ji lahadu ayatin tuyi shi ba ke ji lahadu ji sunan ji a eh, sunan shi wannan sunan tuyi wala da ai zamu ji shi tuyi shi wajen da ilhadu ko mini suna ya ce ko sai yi sai ce suna suna da sai ce yi ta cin anin bai sai ce anin yake na zama ci ga ya sai ga al'abu da fada mishan je su kwace wani su kwaji ba za dora na yi lahadu ko ya zada yin da wa mini suna ya sai ce wani daya kuti wala tawa daga ilawo na tawa daga almannano wa uzzawa daga su ne ce ne al'aziz nan gwa ne ki na nuna ilhad fifa ya Allah kiyaye mu wa ayati bi ayatin yace ce wala ukayifu wala ummasilu sifati ta'ala bi sifati khalqihi wa la sifa yace ce be zan do min ya ali to jiba da bala ya kamil shi shi huwa samiu albasiru li'annahu ta'ala la samiya lahu wala kufuwa lahu wala nidda lahu wala yuqasu bi khalqihi ngol yen naga ya hal ta'lamu lahu samiyya ngai da dambu ne da ji sai cin ko ya da dambu ne ya sunu da ji sai cin ko ya da dambu ga sa ta tume sai cin a wala me yakun lahu kufuwan ahad fa inna subhanahu wa alamu bi nafsi wa bi ghairi tajdi ilmi ta cunga to yanzu ji sai na wa asdaku qila ya gina cocin majin gaskiya gan wa man asdaku min Allah qila e za da bu na magaskiya ta ku sai cina wa man asdaku min Allah haditha e za madan wani mai zaba ya e zuciya ya e gaskiya ga shi sai cina ya e buga ya gaya sai ci gaskiya ya ga bi gaskiya amma waga ya zo la imanu jibi anabi ya ta'atuhu fi ma amara ina ne biga yi umarni na gaji wa wa mitu wata zai kuhu fi ma akbara ina ne biya ya labarin na gajin wuya gaskiya washti na bu ma na ha anu wa zajara ina ne biga ga biya biyi na wa biya biyi wa an la ibadu la ilaha ma shara'a ma dibu ta ce ta sai na gabi da shari'a yin annabi muhammadu wannan e bugo mini yana annabi ya labari tubo nan annabi ya labari ga tsaye tibe su da juma'a da sifat ne bugo a imani ji gani bin ku yau ko fana za a nafsu amma wa safa bihi yi almukhalifuna ce ta mini wuli ke na zanu ce laji ce ce na ruwa ya zai ja ne banin min ali takifi wa tafil zai ji takifi ci gan egoyen ce ci da shi egoyen za hangi ko fiska ce ci da fiska za hangi ko zai ji gan haci nan gawale ce ci ali ke ganda lugwa ta Allah ma ya kuru zalimu na luwan kabir ya ganda jin hacan sifa na matoci ya ji mini wuye za mu ci tun ya na tsoci a mini wuliken na lugwa Tun waya ga wayo eh ji da bana to a hali lugwa na ce ce magya lam yalid wa lam yulad ce ci maja za mu yi to ya ce da yi miya matakhadha Allah sahibatan wala walada ce da yi miya Umar ya ce ce ta wa ma kana rabbuka nasiya ce ci wai batan fi kitabin la yadillu rabbi wa la yansa wanda litafi no ce ci na ni kawo ma batan ce ce liliya mai taibiya la ta huzu sinatun wa la nau ijeta wa la ce ta elema wa la ce ta annabi ga inna laha la yanamu ce ce liliya wa la yanbagi lahu an yanamu eliyo to mago ce ce Allah shi kiyaye ce ce buwa ce ce ga ma masana min lugub yi mabuwa amma tangwa ba su yace wa yi bai izini su yace yana man zalla zai shi bawo inda hu illa bi iznihi sai ci maji talaka an tun fuqara rawu illallahi ba ta yi talaka lo ba su yace wallawu al

ngali to damuwa ga to shirka no chono alali ma sunna ne biga waje no no ane bi giga ga ayina la ba to yaci da wani da yuci ga huwa fi samai to ci da sama ane diga yi tiqa ulu gwaji fa inna mu'mina yabana na yo amma ngoli alul bidaiji aje imani na, ko annabi sa'a sun ga innakum satarawna rabbakum ko yawmal qiyama ya ne to yace ya fara kiyami kama tarona al-qamara laylatal badr kin ya le ne ya ne to ya shi badri nan wale mu'tazila jami'a khawarij aje daga yele to yace ne gaskiya to ya ji to rafida ji su fa ji masu kun eh da ji ga ne to yace ya fara kiyama ke ga wale ke to yace ya jobi wale ya ta gin kama yana daidai na sukun mun bin jali to yace fara kiyami ya المؤمنون بغير كيف ويا خسران kaifin الإتزال ya ربك رب العزة عما subhana rabbika على المرسلين amma yasifun wa salamun alal mursalin amintu tabbata ya tuci alamin ya kwata mu tabbata ya Allah na jani ta kwata nan ga guba da rububiyyatun amma da rububiyyatun khassa rububiyatun amanga alhamdulillah rabbil alamin rububiyatun khasaga rabbi musa wa haruna wal firqatun najiya wasatun fi babi af'alihi ta'ala bayna al qadariyyati wal jabriyyah wa fi babi wa'idillahi bayna al murji'ati wal wa'idiyya وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية وهم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج جابنا من هو الفرقة الناجية الفرقة الناجية وسط تاتاتشبوادون fi babi af'alihi babi ya tushe ya tsoyeco bainal qadariyati wal jabiriya, tsakanin qadariya gangani da jabiriya wa hun alu sunnati wuncin jima alfarkatun najiya wuncin ma fi babi idin layi babi ya wa'idi ya tsoyeco babi ya gargaji ya tsoyeco na wa'idi ko bainal tsakaniya murji a walwa'idiyya gani ga alwa'idiyya aga gawa ga alwa'idiyya ne ni zijo mutazila gangani be alkhawariji ku yau ko wasatun a ta ta cin fi babil imani babin al'imani wa jini biya jini bayin alharuriya tsakanin haruriya jijiyar haruriya aga al-khawarij jo wal mu'tazila bi mu'tazila shi wa al murji'ati wal jahmiya nan bi takani murji'a shi bi jahmiye wa hum wasatun fi bab ashab rasulillah badi sahabi ya nabi wa malu sune da taktatacin al rawafidi wal khawariji tsakanin rafida jo gangani bi khawariji shi ku yau ko ina wari diwa wa abun nonon semina diniyan musulunci tatacin budonin asin ga galus ne tatacin budonin kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakunu rasulun alaykum shahida asin ye lafiya lume tatacin yabo ye jinre ya zawan giji annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga halakal mutanatti'una je ji ajiye tuna a gajin alaka sai ci la ta gulu fi dinikum e gaji ya ka tuna babu mu dini ya goma ko a nan diga ina haza dini yusurun a dini musulunci na dai sauki wallai yi sha da dini a hadun illa ga labo zanduru a dai tsanani da dini ba sai a dini ga zunɓe sai wa zan ulun wa waje wadda tacin al-iktisadu fi sunnati khairun min al-ijtihad fil bid'ah as-salafu ji aga al-iktisadu fi sunna wallahi sun sunna ke minu bena khairun min al-ijtihad fil bid'ah wanda alkhairi go fi doji kokari o doji bidiyo za wagacin ba da tauhidi ne ya imani jibe tsoyi Wa wale ga yahudi shi a tsoyaci jiye ga tsoyaci gumiya a ga tsoyaci talaka inda la faƙiru wa nanu agniya ko? a ga tsoyaci abuwo nasara shi ma wanda yau da hand azza an gila da matsayin su zagu ba na lagika agika ni amma musulmi su kun hmm. aji ya ciye bi aibun doro ya wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amma ke lazza wangi lo mutan yaso kwa annabi ga lata turuni kama turatin nasara isa ibn maryam e ga do mi kemi na mishan fe do annabi isa ne ge maryam na ma inna ma ana abdu mi dai wuje yaso ci fa ga je ga wuje yaso ko gani be tuci wi wani musulmi ta ci bada etin annabawa shi wane ga yahudi shi a fiye wa na biyan sakwai shi lima falima taktulu na biya Allah in kuntum dikin. kila ce la na biyan sakwai shi wani gai gaskiya gun gaske ya za gaskiya yau nan fariqan kazzabtum wa fariqan taktulun a ja kuma rasulun ma latawa a fusakun yahudi shi tuci ci ga da bayawo ci ga ga yaye na ba na Tuci na soko tun yana na bi soko rasulu kan ka zabtu ya alibin da ce zaga ya gaggama ne a yagwa wa kan takatu ne mai lazanu ce yiwu rijin nan yahud nasara yi masu kun an na annabi ji anabi, mutunci hantu babu na anabi jiki ila e anabi wunin nasara shi ma a ya na anabi hantu babu na anabi lada matsayin sokunan wani nalo amma musulmi su a annan muhammadu wai abuduhu wa rasuluhu wani wa rasuluhu wuce alagan wa gamitu wa gwagun wa wuci wa adeboye yu wa jan salatu yu wa fe lamitu gun shari'u gawa wa lamito ya ga da tele ba nga ba hukunci yayo wa ga imani wa luba wa ji mutunca wa ga saku shi ba ɓata yi baki bo ya bo rasulu na nan amma ta sun suku wa da ta wa ya bane tucin na su abu dugu ya suku subhan lafi asra biya bi lailai na al-masjid ila al-masjid al zai ku tacin gwanin musulmi da tacin wani jihani ne a majihani ne yahudi shi ya ci ma jibeli tashi yahudi shi gan yahudi gan ajiyar da na sako a yadda cikin ya shari'a gan nan sako a can ajiyar da yahudi suna nishi a jiganci mazukun awon manyan ajiyar cikin tuba abu na ta to manyan ajiyar jikiyo wọ́n fi ṣẹ̀rí ita zo a baro ruba na arbaban min dunillahi musulmi masu ku wuyi sokuta yi na su kwa ga yi jina nga yajin zanen ma sokotun na inda ka gbanu ga littafin so ci jagwana ka na biyo mai na sokwa kun na kama jujun ma ka ni liyawun baji lau min tilka yi nafsi miya a shugaba ta ci miya ina tabi ila ma yuha ilayya na mai lafi tun ga yana gajin wa rubiya minu yahudi ji zando na gabe cikin wata gaskiya ya na kagan agaga agwai lazawun cikin zai jirage al'amurin biyar final mukar na tace yahudi ya lawu tsara ya ganci masu kuki a yajin zai ji yajin al'amurin biyar final mukar na tace abu na suka ya lajikiyar kiyo ya e lazawun cikin wacce da lebu ne jiki nan yi da ta levu na ngwa alawa tuwa na an kalli otu ya yi rinna kin na yau yes yahudi ji a da ilimi a mayan lutun funa rifuna kama ya rifuna abu na aɗiya na biye sai mina biye gashi yana wa inna fariqa min la yaktumuna al haka wa hum ya'lamun eh la gaskiya su amma da ilimi nasara yau sama da na ayyaji ta buta da na amma jikiya amma da ilimi musulmi ci da tacin a cajen mu takani al-ilmu bi al-amalu ne bata lawa ga musulmi da babu kun da tatacin a cingaga sunna aqida al-sunna wanda babu da tataci mu a kin a cin a a kin suna jikiya wanda tataci tsakanin firaku addallabu wuje to wal jiya. najiya tun fi ba babi af'alihi ta'ala bainal qadariyyati wal jabriyya ya shi a ga tsoci da liniya daga nan malwa sai ala ala man khalaka wal latifu al khabir qadariya shi a ga tsoci wujin wajen alita sai ci maga Allah khaliku kulli shay Allah ga jani ta yin kadari ya shi a ga sai ci da atwa, sai ci maga ma ta sha'una illa an yasha Allah kadari ya shi ma a ga sai ci kan do balawul mahfuz ba inna zalika fi kitabin qabla an nabra inna zalika ala allah yasir alali anabi sa sun ga wani ma khalaqa allah alqalam e mu fa anna allah kali to jina alqalam qala la uktu mu ciga kaka la ma uktu mu kimi aka na uktu ma huwa qaimu ila yawmil qiyamati kai na ji faruwa na bi fa alqiyami wani kadariya ta agika agika agika a sunan jaliya ba wani jabriya jabriya jiganci masu kun a ga eh sako da ilimi ga umayen doro kaga a mayen doro na wuce jinde na wuce dai ban bayan wa sako mai fos wuce jin waga da dan ya ci sako ga lawa da jin waga da wuza sako ga lawa da wuza waga da dili wato sako lawa da dili wato waga da yiyin sako lawa da yiyin wọ́n àtàndíjá agbíká agbíká agbíká mú ẹgbọ́gọ́ alùsúnnẹ́jì àpẹ̀wọ́gá àyíma dìgá aláwọ̀dé ilẹ̀ ní ẹ̀ndọ́ndọ̀ nga majin ta yin dondo umayin do mafuzo allah umade mashi'a amma to su zugu allah ke ya tsala ya zawangi inna hada ina sabila yiwu ba in ma shakira wa in ma kafura mm. coci ma tuci tumbe in ma ya ci yannakum ne huda famanita ba huda fala yadhillu wala yashqa tuca ba wa biyaye daga bambo zane ga mitu tuci nan mutu mitu ba wuna wa ne ba fiya o ma ne wala ya ko? Hmm. so ci ma ga tuci ga wuyan ko? Hmm. ebogo izaga da jiye o wuce wa kadara ya ko ji wuja mai ga ga hau ya ji hmm. no kemina zamani ya sayi na umaru izaga da yi. ìlàdà kíjọ ɗayan yi wuyi ya gan shi na zukun ce sai na bar cikin kogonga umaru waji wabiya ga soko aka ga mun ga ya be kenan na umaru ga eh wa mabiya soko aka ga min ga ku wa be kenan soko shi na kaga waye na kake kaga mi a jikiyo mi a kogo e bago e jan itijadi bil kadari e lembe so sai ci bwa na ne jan itijadi bil kadari na wuji babon na ba na wala ya kadara jujar misali bayanin nan yi uwa ma wula da asibiti waci da shiyu wani ci tilayu wuji kazan dokta shuci ne dokta shuci ki a ci bai lawe waci bai lawe lati bai fike na ga waje nan har idan su mai e gina ci biya jihar jali na kaddara allahu wa ma sha fala kenan an ga so ya e ci kawo kullum bana billa ma ka Allahu lana Wani babu ga bai ga kadara ko wa mu mota fa wa da driving license mota waje wa mi lafibo wa ba yi ne unje wa ba ji tinyi wace dazna kara kara wa mutu to dokan ya yadda wace ba accident wani kaddara Allahu wa ma sha fa'al wọn àjìgẹ zàgẹ dẹbà bí kẹdọrọ fẹ dàlẹ sọ kó bá fẹ la kẹdọrọ àjì ojà ẹjì ńlájì gùn ní owó wọ́n ẹjì tẹ́rìbíà wọ́n jìjì lè bá wà wọ́n dàn wọ́n ní wọ́n wọ́n lọ wọ́n ẹ̀gùn dẹ̀ mọ́ tí bí á dé wọn wọ́n lálùgbà yẹn nẹ́jà ni wọ́n kuyo ko wani ga sai da ke adatacin amalul ibadi min Allah halkan wa ijadan wa min ibadi fi'ilan wa etu na ji wujije lona Allah ga jali ta zanan made bamba wuce caji ye ko mi wuce wucin ya wuyo to wallahi sana Nawa le masallaci shi su shi su shi? kashi

cece ndoro kani ba wuye taufiki mai goye ceci budai na kalata di mun abin taula kin Allah ya di mai ya sha, na ba wani ubawa masu kun zana ya su kunin gubawo eh mazando jani ta zandu ita ce fitrar eh, ta Allah lati fatara sa ala ala tabila li khalqillah ina ma je wani ma aliyo ba ma so baka lam yakun hmm. li yukti haka ina je wani aliyo ba ma so haka lam yakun yusibika ina ma aliyo ba na ma wa wa je waya wọ́n fi báàbí wa'idi láì bẹ́ẹ̀nà múrùjì àti wọ́lú wa'idi yà báàbí yẹn wa'idi yẹn tó kí múrùjì alkawali mm. ya alheri daga mm. wala da aljanna daga mm. ya daji biyoyi na fabiyoyi ko na yabo ngole na ji kiyo na ji wa'adu a ti da wa'idu ke wa'idu eh? Eh, eh ene wa'idu na yi alkawali didi bi ma'ana a gogon a jiwoyin a mai wuce da yiwu daga wala da nan me a fabio ya ni ga wajen azaba wa alwa aljanna in ga ashe wudoyi me a kuti buɗe in ga wacin yara mun na shi kiyo alwa'id to alu na shi nasi bai ce wa'idiyo ga zanaga je kaza na dalin zanaga je kaza na alwa aljanna ade yi rujan ade now kyalu suna je je ce nasirin na jonan wa mai yankulu muminan mutaminan faje za a wuji a nama khalidan fiye wa gadi Allah alai wa la'anahu da ga lokacin yau da na ga guza na sun gaji buji biyu inna allazina yakuluna amwala al-yatama zulman inna ma yakuluna fi butunihim nara da na jiga ji dukiya kun gina ya ga zalunci wannan da zalunci nan yana ji ba kwa bane yana والذين لا يدون ما الله لا آخر ولا يكون النفس التي رمى الله لا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى ساما ذلك جاء جاءنا وقوم بعذاب يضاف له العذاب يوم القيامة عذاب وتبا بجوا يخلد في مهانا إلا من تابع نفس يكيشي وعيد annabi la yadkhulu aljannata namamun نما من annabi كان من من aljanna la لا يدخل qattatu dan dole ne يجي kulo ko shi na eh wa lo aljanna laysa almu'minu bitta'ani wala la'ani wala alfahish wala albazi muji mu'mini ne imani wa gumina zana wa bukuti wa lami wa gaga sakwa wa gaga sakwana wani pataki shi no wa idi shi no to nasiri na ji arsune da takane muji aji jiran da wa idiye muji a shi a ga wajen la ilaha illallah gani

wa idiya shiganci masu ku liji wa idiya bezina da mutazila ji a ganin su da ya ga wa dana ni dole wa dana ku yau ko to ki asu shi jiji bai yi nuci shi nan alusun na shigan ilagayi musulmi ko hmm. na ibe la ilaha illallawi umma shiruta la de gumi ko umar lo la ya be na lo imani ya na yana zanna kawa kuci ku ci ku gitoko ku ci gazayi ku ci leciuye ku ci jasada ku ci ko ku ci kungi bene dai biya cin gane nan yanna na juji ba ta zanen a gagan zanna dana ne ngo ji gane ko a ga zanna ji gane wa dana ne babu e zo bawo so ko buyi do insha a nga ba so ko azaba wuju azaba wa insha ma ba so ko magafara lawo so ko fadi kuyo ko e bona za soko ko latun gan inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u inna allaha kika so ko la yaghfiru wa fa an yushraka bihi daga fa to ci bashina wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u bi da gake wuci majina nan wa ba so ko fa mu beze zamani annabi nan da la dabu fe finge fe finge fe finge aga lu go dimbula la agula du du agula be a ci so be ci be buku ti yu anabi ga la tala le ga buku ti yu ma la ti yu alai she tan ga fe ga lugwa she tan fe tu zuma ma anabi ga mu do ga mu wasa ko mai watu ci wani naji la su ta go fe do finjare bebe su ku al sunaji e dije mu takane nu soso e daga bani misali a ga to e za da nan lo mi karuwa shi nti fe den ti be karuwe nla ci to ne ba ko hmm. amma musulmi hmm. da ne yore babu yanzu ba hun sọ̀kọ́ bí ó ká sọ̀kọ́ gúnwù ti ti ya ebuna na diga su kwa ga zaigan ga akhruju minan dare man kana fi su kwa ga fal kyami ga akhruju minan dare man kana man kana fi kalbi mithqala zarratin min iman zana da ka mithqala zarra iman ke da muna lawa watiya daga babu daga eno <coughs> afana ja'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa takumu idza ga idza ga su kami a gaza na dananin mun ji waza na tuba ji daga yadda da wancan kamin suna rai tubu ila lahi jami'an mm-hmm. ayyu almu'minu la'allakum tuflihun ba sai tuba albasa ko Ya lai dai gwagan tubu ila lahi taubatan su ayyu tuba albasa ko tuba wangi ta yi taibu mina zabi kamar la ba lau zane ji tuba daga sun bi wani ke zane da sun bi kyanu unji wansa na su da hannun fa un ba gafara jire wa kuntu yi na innahu kana fara. yursil sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la juna lillahi wa qara unji waza na no tutu da na nafa unje tukirki dangulu ya tukirki wuce fe tule fiya na rai a rabi ga manhaja wa lam yarfus wa lam yafqab raja ka yi waladatu ummu da na gaji ji umma jinje umar lamiya umar je sakwani za na je baji dojiyan ke funan numu na wani laifi kowa ni ta ci gobe nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga al'adu lukmi wa gami lanwuye alama ya bil katalo bayan da sakwai lafi ne fiye na. Wani fawo bi daraja tin da daraja tuna qalu bala ga e ali ga kasratul quta ila al masajid da zuwa masallaci kan dundo ko isbabu lidalil makari Allah jige yayi ba ce fi da sa, masallacin nuru sannan intizaru salati ba da salati fi ka sallah zuma sallah wale ne a ce jige wa fi su zalefiya mine ne filefiya benin annabi ga sallah ta kam sallah wutu wa juma'ati ila juma'a gani be juma'a lo juma'i wa ramadan ila ramadan be ramadan ramadan mukaffiratun lima bayna wa filefi ne fita cuma ne ya zaituni batil kabari ya be ke daga diya be zuwa kabari na aziyar ramadan sai file fiya mani annabi sallallahu alaihi wasallam ga man samu ramadan imani wace sabon gufira lau ma ta kaddama min zambi da ni gazu yin ramadan fe be imani ma wala da da ba su kona wa enu eh, ga ji shirya ga lefi fiya annabi sallallahu alaihi wasallam ne ina je file fiya nu jikiyo duk a tatar waya da bugo wani ga zaji sallama kami ya gangwa bai doshi nan laifin da zanduwa mini ya buga da su kwa fabi wa lege ne je fi zale fiya nan jiki ndokun a tatar lobiya bai ka bayar wa ke fi laifiya in tashi tani buka bayar ma tuna wani hannu muka fir an kun sai a tikun ya ga biya bai ka bayar laifin wa jiji ya fabi wa legan mun ji wazan na su da an fadi tukirki na julo ta fi laifiya na rai ko nje o ma di same zan na de masida ida bane fe ji uja fe tule fiya na eju bi ajan jeli wa ji inu bi ajan jeli wa akuri ji wa student wa ji mu bi aten wa akuri ji kaza aji wa akuri ji bu bi anyi wa akuri ji nlo enu ti wa ju lai e dia wa ma akuri ji pa te ni fe tule fiya ani mi ga ma yo fe bul wala wasabin wala hammin wala gammin ila rufi alau bai darja ku tabiyanu khataya yadda bu na feje mumini ye gbani razana firgita na illa faci wa du darja ma fe tukiyo ma fe tulefiya zanna na otu da na fa ojú wela fe ba aduwa rẹ bu na aduwa na ba bayu na ajiwa amfani rabbana ighfir lana wa li na saba kuna bil imani sai ci fa da yin da yaji dai shi jogani be imani no anabi ya daga jaje tun bata ba sai wuta mini wai kiyo waladun salihun yad'ula e yi kirki na sai ba duwa yuna e za li a ce jun kun sallana ke jun Allah fi lawa Allah fabi Allah marhama Allah guyu Allah kaza Allah kaza Allah kaza sai ba duwa yuna aduwa na ajiyar amfani ifo alikiyami ake bi anabi atangwa asun ya atangwa ko laguru ya atangwa qur'anu atangwa ezekan yi ya atangwa wadda ko ta wale ga yana wagon ene wagon ga yawon short babu na suku kami a gaza na dani na waɗe wale to bu fatu ba jama'a ɗauku da ya faru? to mu da ya faru, ɗauku da tun girkin daga ayatun da da fiyana yana hmm? to mu da tun girkin nan ya ɗauku masiba da bane shi jimu ci akwai jimu tun da da laifi yana to mu da tun da to mu da to masiba wancin ba da ko wadda ku aduwa ne ya zayi bayu nan wasu ne da laifi yana wani hmm? to ma aduwa ne yi kiyan to ma na boka tu levu na nga na iji una wabe ko bai bai na juliana wane wani fiya wani wabe ko ala ta gwafo alkiyami nga ba dabo wabe ko to a ta to gwanwo a masu kuga ufe wuyi wani zama da furu ma duna zalika limai shawo wabe ya ce ngole kami a ga yi zadanin sai step ne ba ta gasa dabe da shi to zanne guna ganci ya buga wunga malla a ga zakazar dan no zakazar dan alijen no na na yi da yi limuwa sai bai nasi wadda a fiye ji fata kai zaga su musde da nima mai ji fata wasu kwawun da alijan no kai zaga su ce miyo ta mi dai su na yi amma wa gani gan mu jikiya? ba sòkó ewúrẹ́ wọ́n bá sòkó fáwọn dùn zaguba ya ni a biya labari zaguba zai ni fiye lotu girgi zai ni mai jikin mai lotun daidai na ne lotu girgi a zaka zawa lukuwa zaka zawa jika zaka zawa jika wanda ya fi ku da na yi gucewa wa zafin loro abu isa wasu lamar ha? da ba nje eh wallahi la yafirullahu li fulan da su ko su ko afa be zakazan so ko da farko lawa ba to amma na kali fan bi wato ne mai legat no lo ne wangina no biya <coughs> boko idan wajin taru Allah kiyaye mu da buga ahlus sunnaji babu yawa ido aji kiyo ada tatacin eh gagaza ne ji lefi na eh eh gaza ne ji lefi na imani wujiya amma ya ga yabo ne zai ji laifin malala laifin wuce halalliya nan wasu musulunci ba kuyo ko amma ke gungun mazdatun bayan almasdai ta ne dojiyan murji a cikin dojiyan mutazila ta amma ya ga wake luwana wa zubiya ya kemina wa jiyo mutazila ji gana wa ba su ku jiwa zama ba su ku jikiyo fadu abugo wa'idiyya shiga da wani ga wadu ga wa'idi ga da wani wani wasatun fi babin imani wa jini a da suna shi ma babin imani biya jini ma a da bayan alharuriyyati wal mutazilati tsakaniyar hawariji ya haruriyya ya mutazila shi wa bayan almurji ati wal jami'in mai murji a bi wa wale gan islam musul addini wanda martaba wuta a da islamu, a da al'imanu a da al'isanu al’islamu islamu da arkanu wucu ko Tawidi, sallah azum zakka haji imani ni arkanu wucu ai an mina billahi wala imani ba tuci wa malaikati wa malaiku ji wa kutubi be littafi ji wa rusuli be tuci ji wa yawmil akhir be fal kiyami wal kadar be kadar khairi wa sharrihi alisa da rukunin ni na kiyo an abu da laka ka nika tara wajibu ta su kwanke wa ne na fahimta kun tara fa ya raka kin na jiyo inna Al al'isan ko mm. imani gani tsoci kaulun wa amalun wa tiqalu egan betwi bi aqide yazidu webe wayan kusu umeke kuyo ko mm. ki dalili ga imani egan anan diga umurta wa qatila nasa nas ta yashhadu an la ilaha illa ajin furgamin mu zai sala da rajja da wajibu ta bi gaskiya na sai Allah annabi aga Abu Talib gan ya am ya wanda gimi kulla ilaha illa la ilaha illa Allah annabi gan muazu gan ya muazu ya muazu innaka tati kuma mi alkitafa le kuna wala ma tadim la yashadu an la ilaha illa ajin jadi da wajibu ta bi gaskiya na sai Allah ko annabi sallallahu alaihi wasallam bai Allah subhanahu wa ta'ala ga mana sanin kaulan mimman da ayin Allah wa abila salihu qala innani min almuslimin gan wuyin na ya za da wani magawangi ga ku zani ga ilayi ko ce ko gan wuyin min ya min ya musulmi mu dauna iman ya tun da min ya imanu mun yi da ga wa ga wa iman ko malufan alladhina amanu za ya imani wa amilu salihati a cikin malutun kirkina kada fula almuwa lalazinan fi salatihim khashi'un zai dai kushu da san hashe sallah da min yan imanin ko lai talbirra an tuwa lu ja kun kibal al mashiki wal maghrib wal lakin albirra man amana billahi wal malaikati wal kitab wan nabiyina wa atal mala allah bi zawl arbi laka lazna sadaku laika hum al muttaqun wal yan fata ga fi min yan imanin alimi gaman ka ne min billahi wal yawmil akhir fal yakul khairan aw liyasmut dan gaji imani be so ko be fali kyano ga alkhairi kuma mu susu a sha wa ga alkhairi mini imani budan wasu wa ga sheri be mini imani budan imani wasu ku aqida ke da mini ya imani be imani mai dalil da da ladina amanu imanan ma imani ma lamma kuma dilakum dina ko atun ta alaikum wa lakum islama dina murji a jiga imani biya mai kya ngole ga annalwa murji a jima a ga etun da mini ya imani bwa ya gannan wani kiyayen uloma da haya ga alama tuga murjiya shi da ya ji sallah amma a siya zuya amma a wazaka amma a lwaja a fiye ji soko toko a ji a nufi toko a daka ba bi bata maga a daga yan lawa ina jin ciwe ka ne ga nalo a'a e bugo ga je mu ita ka ne nususu man qala ha mutaqidan ma'anaha wa kana amilan bi muqtadaha kana ga mai bi aqide maji gane ya manu nan maki alatu mai muku ta zuji na wale ga murji a shagau um, diga la yalla gani ko ka zunubi ba ta jaga imani wajiya a janna masabbe wale ga nan ko kawaliji mazugu a ga kawai ga la'ilaha illallah ga wacce sallaji wacce azufi wacce kazaji wacce kazaji wadda ga ji laifin laifin ji kwata sai gbe tukurin na kwata ya a kawo ga ashe ofeje kiyo ofeje gimi nan ofeje su musulunci nwa ne ya ganda jiki ma kuloma kufuru ji laifin ya da kufuru ji kwada kufuru ci canji zulumu da zalunci ji kwa zalunci ci canji shirka da shirka ji kwada shirka ci canji kamar zo jiri da are za su musu jona zugu wanda kiyan ba da tawafin shirutu wanti fayil mawani'i jami'a shiga imani ga wadda ɓaga tsoci damu wale a suna yi ga gailo shi bata wani wasatun fi babi a sabi su ne madata ta cancin sabi a nabi jo bayan nan rawa fi da wal khawata kanin rafi da bai khawari jiji rafi da ji na sayid na bakar ko ta umaru ta sayid na usman ko hmm. kawari jiganci mazugu aiwa bakar bai umaru amma ya ji kyau a yana lubo alusunai mazugu aiwa bata aiwa zamiya nibija mai wasu abin benin ibn sakwai da jibi sahabi a nabi jela kada radiyallahu anil mu'min izu bai unaka ta ta shajarati ce ce da jibi mu'mini jin naje jin baya karkashi shi gona ga sai ji sahabi a nabi to kuma a nabi ga ta su ba sahabi ga sai ji sahabi ji to kuma la faka dukum misla uhudin zahaba ma balaga mudi ahadihim wala nasifahu sahabi a nabi maga sai ga budede ta bu mu idza zikira sahabi fa amsu ga nabi ya to sahabi mi ga jami'u jami'u ne ya nabi abu shara ga da jin ayi da jiga da jin sayyidina bakar to umar to usman to aliyu ko to talha to zubairu to sa'adu to sa'idu to ibnu aufi فقل إن خير الناس بعد محمد وذيرا وقدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح فقل خير قول في الصحابة ya مجا الخير يتي صحابي بين ولا تقطع عن تعيب وتجرح كافي ظني da عيب وفي صحابي تنما da يتي صحابي علي بجو في دي su في sai bara masa koya sai bayar da sai ciya ba ma ga da ta mu o ma ja to kuma fitina ne maji faruwa ya fitina tsakanin wasu a agin tarawon ya tubo sani ga daidai mini abonin adilada guba sani da ya ga cibici mini abonin a dake adilada ni so sha Allah ta laga kafin ya abon nan wani, ilmi inda Allah ehe ba nan man ga wala kasu bi khalqihi eh, ay ci tuci satatu bi ali wuya yi mana eh, ay ci jiki ya su bi ali ta ya ke misali bani annabi sa sallam ga innakum satarawna rabbakum ya ne to ce ya kamata rauna alqamara kim ne ne to yana la tudamu na fi ru'yati ya timba ya timba fi tiliya ngo ne majaja ga ne tashbihu ru'ya bil ru'ya la lil mar'i bil mar'i hmm. Ya ga la sa tatin da yalle wunji ga la sa labi ceca a a kuyo hmm. wallahu alam hmm. la samiya lahu ɗaya eh, dabo ne ya sunna ne ya so ya tina yadda dabo na yi ya so ya tina eh, wala kuf alahu ɗaya eh, madabo na agala da so ya tina wala nidda lahu ɗaya madabo na yi su da ya so ya tina la ko wala la ta take zo min duni layi ko? Zala zama ci banda so ya ci ya zama ce la'an dadi ya ce ma ko in mm. eh, a ga a nibi ga zunubi na ga zunubi na an ta ji ala lillahi nidan mm. wa kalla kaka wala su dogo ya tsaye ce Allah magajin ta yin wayo wani ilmu inda Allah a ne ga daidai na Allah ba mu lada kawai daga yi بين mm. tsakani haruriya bi mu'tazila haruriya ga ya khawarij ibn khawarij da sunna doku e ya ga haruriya ibn ibn alikiyo azu ya ji musulmi jona azu ya ji wona ada aka shi da nan doce da nan ga harura ga ba wanci yayi da nan ba wanci ba ngala ta ga haruriyo amma yake khawarij ga shuratu aga amina a jiki aga amina a kuya soko a maki a wake yawa riga a to ya bunin sharu halka ta sharu katla ta ta ajimi sama zai ji sheri ga ciwu karkashin sama wani ga yawa riga ngala ta ke a ga to a ke ya ga almari katu zai ji ajiyar tuna ibuna ne diga ya murku na mina dini kama ya murku samu mina rami yaki ngo diga na ko erike mu tasla ji biya wari ji gayi e zaga tun ka ba iri loyi jo a wari jigan wazu musulunci mutadila ji maga wazu musulunci ngoli awari jigan wazu musulunci ma ga da kafirce bugun waje kafirai ji ma jalali alajan wa shaya mutadila yi a gan wazu musulunci a maula ga da kafirci ba wanda gun manzilatun bainal manzilatai ne wuta kuyo ko amma ya fi aliki ji gada be a wari ji gaza ni galo na wa tiya mu tezza yo mu gaza ni galo na wa tiya ma e bugo a wari ji mu ji da unite ya tin aliki ya me tin daga lotu ka bayari no amma ijo sugu wa wari ji yi kafiri mu mu yi gakiyo a guta manzilatun bainal manzilatayn shukuran naku sufanika Allah mu Allah ilaha illa an ta astagfirka wa tubi laika assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh